الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 24 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta al-imam al-hafiz abul walid ibn rushd al-hafiz rahmatullahi alai muna cikin kitabul ghusl ko za mu tashi al-mas'alatu thalitha yau 24 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1430 a da arba'in wadda ta yi daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya na bismillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqul al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu thalitha na'am al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku a mas'ala ta uku cikin masail din wannan babi shine marifatul amal fi hadhihi at-tahara allati hiya al-ghusl na'am اختلفوا في المضمرة والاستنشاق نعم، الف...
الف- الطهارة أيضا ma al-fuqaha sun saba a cikin al-madmada wato kukurar baki wal istinshaq da shaka ruwa fi hadhihi at-taharati aidha a cikin wannan a, wannan tsarkin har wa yau كاختلافهم فيهما في الوضوء kamar yadda suka yi sabani a cikin su a wajen alwala mun tuna أعني، هل na'am هما واجبان فيها أم لا ya'ani wato ina nufin shin waɗannan ayyuka guda biyu kukurar baki da shakarwa wajibai ne a cikin wanka ko kuwa ba wajibai ba ne فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها sai waɗansu malamai suka tafiya zuwa ga kan cewa dukkansu su su biyun ba wajibai ne a cikinsu ba وذهب أتشكين قوم تبع.
إلى وجوبهما waɗansu mutane kuma suka tafiya zuwa ga wajabcinta وممن ذهب إلى عدم وجوبهما daga waɗanda suka tafiya zuwa ga a, rashin wato wajabcinsu مالك والشافعي al'imam malik da shafi'i duk sun ce almadmada wa listin shag ba wajibai ba ne a wanka وممن ذهب إلى وجوبهما wanda ya tafiya zuwa ga wajabcinsu kuwa أبو حنيفة وأصحابه abu hanifa da sahabbansa sun ce da kukurar baki da shakarwa duk wajibai ne a wanka imam, وسبب, imam ahmad ya yi bai kawo kaulinsa ba shi ko imam ahmad tafsil ya yi Ah, ya ce listin shaq ah, wajibi ne a alwala Ah, amma almadmada ba wajiba ba ce a alwala Ah, a wanka kuwa da istinshaq da madmada duk ba wajibai bane a wajen imam ahmad saboda ya- ya tabbata ne da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam so haka akwai wannan tafsil din wanda bai faɗa ba shi al-imam ahmad a shi ma yana tare da- da malik da shafi'i sai kawai a wajen a a wajen istinshaq shi kuma a wajen alwala amma a wajen wanka a al- a- a wajen wanka a wajen madmada kaulinsa ɗaya yake da na jumhur cewar ba wajibai ba ne an fahimci tafsilin ko?
وسبب اختلافهم na'am wa sababu ikhtilafihim
معارضة ظاهر حديث أم سلمة
a afwan da Allah bari na rubuta wannan na'am wa sababu ikhtilafihim a dalilin sabanin su معارضة ظاهر حديث أم سلمة wato mu'arada cin karo na zahirin hadisin ummu salama wato abinda yake ake fahimta a zahiri na hadisin ummu salama للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام da daga had- da hadisan da aka ruwaito na sifar alwalarsa alaihi salatu wassalam في طهره yayin wankansa alwalar da yake yi yayin wanka to hadisan da suka ruwaito wannan a, a hadisan da suka ruwaito wannan sifar sun ci karo a zahi- da zahirin hadisin ummu salama wanda shi hadisin ummu salama yana nufin hadisin da ya umarce ta ta yi wanka ya sifanta mata kuma yadda za ta yi na'am
وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في naƙalat الطهر a to na'am wadhalika wannan eh, bayanin wannan ku shine hadisan da ah, aka ruwaito na sifar alwalarsa sallallahu alaihi wasallam
في الطهر a wajen wankansa a wajen yin wanka فيها المضمضة والاستنشاق akwai kukurar ruwa kukurar baki da shaƙar ruwa وحديث أم سلمة ليس hadisin فيه ummu salama kuwa laisa fihi amrun babu umarni
لا بمضمضة ولا باستنشاق babu al'a- umarni da yin kukurar baki wala da shaƙar ruwa bal abinda kawai aka ambai kawai aka abinda aka ambata kawai a cikin hadisin ummu salama wanke kai ne da zuba ruwa a jiki shikenan
فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة to wanda ya sanya hadisin aisha da hadisin maimuna hadisi ne mai fassara ga abin da ya ga, ga, ga abin da aka dunkule ma'anarsa a cikin hadisin ummu salama ولقوله da kuma mai- تعالى mai fassara ga faɗin allah ta'ala وإن كنتم جنبا فطهروا fattaharu in kun kasance kuna cikin janaba to ku yi wanka to haga wannan umarni ne to hadisin um- a- a- umarni kuma yana buƙatar bayani to sai suka kace bayanin shine abin da ya kunshi a cikin hadisin ummu salama da hadisin aisha saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo li bayani mujmalil wajib to sai ya zamanto wannan fi'ilin sai ya nuni ya zuwa ga wajabci na'am أوجب المضمضة والاستنشاق sai ya wajabta kukurar baki da shakarwa shine abu hanifa ومن جعله معارضا a wanda kuma ya sanya shi cewa a'a sun ci karo babu a wato ba mai fassara ba ne bal saba- sabawa yana ganin sun yi hannun riga ana buƙatar jam'i جمع بينهما to sai ya jam'i tsakaninsu بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على ya الندب ya ɗauki hadisan aisha da maimuna alan nadbi akan istihbabi وحديث أم سلمة على الوجوب hadisin ummu salama alal wujub musamman ganin kan cewa ta tambaye shi ne sifar wanka yaya za ta yi saboda haka a, da ta tambaye shi sai a, abin da ya- abin da ya takaita da ya ce mata innama ya fiki to wannan kawo innama ya nuna kan cewa wannan shine kadai wajibi Eh. ko to sai dai kuma wanda zai iya cewa aljawab wa- wa- wato a as-su'al muqaddarun fil jawab ana kaddara tambaya a cikin jawabi tunda ita ta zo ta tambaye shi ne afa an quduhu li ghuslil janaba ta tambaye shi ne akan kitso akan warware kitso saboda haka da ya mata bayani sai ya ce ah, inna ma din dan ta nuna kan cewa a, ba sai kin wanke shi ba eh warware kitso ne saboda haka za a kaddara kan cewa ya yi mata bayanin al- a- a- wato al- wato wankan da yake wajibi ga mace mai kitso to amma gaskiya wannan ah, ya du'uf in aka duba lafazin innama domin innama lil hasr kuma a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana maqamin bayan saboda haka ah, hujj- wannan yana daga cikin abin da yake karfafa hujjar jumhur yana cikin abin da yake karfafa hib- hujjar jumhur to shi yasa kaga da Malik da Shafi'i da Ahmad duk suka tafi akan haka illa Imam Ahmad wanda shi kuma dama akan alwala ne saboda haka a- a- mun riga mun yi wannan kuma amma a babin wanka yana tare da jumhur a'a shine ai suka shi yasa suka ce ba wajibai bane tunda hadisin Ummu Salama kawai a a laysa fihi a dhikrul istinshaq wal istinthar saboda haka sai suka ce ai wannan hadisin ummu salama sai su dauke shi mujmal sai ya zama to hadisin aisha da um da, da maimuna ya ya fassara shi
tunan da magana ta daya kenan magana ta abu hanifa aha nan a nan wannan da yake ce faman ja'ala haditha aisha wa, wa maimuna mufassiran mufassiran li mujmali hadithi ummi salama ko ko ko ba haka ba ولقوله تعالى إيه، أوجب المضمضة والاستنشاق man ja'alahu mu'aridan jama'a bainahuma Eh.
bi an hamala hadisai Aisha wa muna ala nadab wa hadisa Ummu Salama ala al-wujub على الوجوب مم، على القدر الواجب كنا على الوجوب بمعنى على القدر الواجب بيان الوجوب wujub al-mawt wal isya'i لا لا لا أكا- لا على الوجوب يعني على الأعمال الواجبة إيه. مم. مم. وهو- على الوجوب بمعنى على ما هو الواجب في الوض- في الغسل إيه. شي كوي أكا نونا متى na'am ba ambaci alwala ba gaba daya ai dama shi yasa hadisin ummu salama gabaki daya ma shi suke amfani da shi wajen nuna cewa alwalar da ake yi wajen wanka wadda ta zo ne daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alwalar sunna ce kaga inda babu hadisin ummu salama za a iya wajabtawa tunda za a ce wannan bayani ce a hadisin aisha da maimuna bayani ya yi mujmal din qaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu na'am ولهذا السبب بعين- بعينه to saboda wannan dalilin ne da aininsa اختلفوا في تخليل الرأس suka yi sabani a cikin tsetsefe gashi هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا shin wajibi ne a wajen wannan a- a- wa- wa- wannan tsarki ko ko ba wajibi ba ne ومذهب مالك wa mazhabu malik mazhabar malik أنه مستحب annahu mustahab mustahabbi ne
ومذهب غيره mazhabar waninsa kwa daga cikin malamai أنه واجب cewa wajibi ne وقد أبضد مذهبه ya karfafa ma tasa mazhabar waƙad- wanda ahun man aujaba shine fa'ilin na'am wanda ya wajabta tsatsefe gashi ya karfafa mazhabarsa بما روي عنه daga ya karfafa mazhabarsa da abinda aka ruwaito daga gare shi عليه السلام alaihi salatu wassalam na'am أنه قال cewa ya ce تحت كل شعرة جنابة a ƙarƙashin kowane wato gashi guda akwai janaba فأنقوا البشرة to ku wa- wato ku kyautata wankin a a fatar kokon kai وبل الشعر kuma ku jika gashi ku jika gashi janaba eh, jana eh, tata kulli sha'ratin janaba janabatun na'am إيش تاني؟
na'am janabatun eh tata kulli sha'ratin janabatun eh mubtada mu'akhkhar
ya yi shakali sai fataha na'am ya yi shakali sai fataha
ok sai fataha na wani hadisin yana cikin sunan abu dawud da tirmidhi da ibn maja Mm, min hadith al-haris ibn wajih an malik ibn dinar an muhammad ibn sirin an abi huraira walahu shawah eh, amma yana da shawahid ضعيف رواه ابو داود قال أبو حاتم هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث me da ala wani ya ɗauko mana ir- ir- irwa'ul ghalil ya zamanto muna yana tare da shi a nan انظر ضعيف الجامع irwa'ul ghalil na ɗaya yawa mustapha rike shi a hannunka dubo mana a hadisin wannan sai ka duba a hadithul ghusl tahta kulli sha'ara a ai ba ka same shi a- ba- ba- faharis din a can karshe ne sai dai kawai ka duba a hadithul ghusl to me yasa yace a- a- li hadha sabab bi ainihi ikhtalafu da wannan dalilin ne suka yi sabani a kai wato tsakanin hadisin a wannan sabab din cewa mu'aradan a a wanda ya ga hadisin ummu salama a mu'arad ne na a a a shi- cewa hadisin ummu salama to amma hadisin aisha da maimuna ai babu takhlil babu takhlilin ra'as ايه ده عدم ذكر تخ- تخليل هنا لهذا السبب eh to man aujaba me hujjarsa Wani
yawa shine eh wannan hadisin zai zama ta ta kulli sha'aratin wanda suka ce ba wajibi bane suka tsaya akan hadisin ummu salama na na
المسألة الرابعة
na'am almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu اختلفوا sun yi sabani هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب shin yana daga cikin sharadin wannan tsarki alfawr wato yi a bai daya lokaci daya shine wanda ake cewa gaggautawa wa tartib da kuma jerantawa tsakanin ayyukan
أو ليس من شروطها ko kuma ba sa daga cikin sharuɗansa كاختلافهم في ذلك في الوضوء
kamar yadda suka sassaba akan wannan a cikin alwala
وسبب اختلافهم في ذلك taban akwai wani hadisin ma da abdulrazzaq ya ruwaito kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila min aljanaba afraga ala yadayhi thumma tawadda wudu'ahu lis-salah thumma yukhallilu sha'rahu bil ma' حتى يستبرئ البشرة ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده ثم يأخذ الإناء فيكفاه عليه eh abin nan gashi nan dai a cikin Abdul Razzaq amma wannan isnadi ne sahihi ai haddathana Ishaq qala haddathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hisham an abihi an Aisha ماذا تريد أكثر من هذا إيه؟ إيه؟ شي ما يضود ويخلل ويخلل شعره أكوي تخليل أتكي موطا جبن ريكي بقى الأهدة عليك يا كبير إيه؟ نعم amma kaga dai duk wa'annan ai af'al ne kaga in ya tabbata daga fi'ilinsa sai ya zamanto kamar waccan mas'alar na waccan mas'alar ta madmada wa listin shaq cewa sun tabbata da fi'ili ne hadisin ummu salama kuma sai ya zamanto shine bil qaul ya zamanto wajibi wannan sai ya zamanto mustahab na'am al qaul muqaddam al fi'l na'am na'am eh a cikin motsa motsa ce anan ya garanta mana hadisin da isnadin
ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره ثم يصب ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض ثم يفيض الماء على جلده كله
شيني ahsant na'am haka yake din wannan hadisin ne
تخليل اللحية ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء آه.
ويستحب ويستحب وفي الغسل كما ويجب يجب في الغسل ولو كانت كثيفة كثيفة مم. مم. نعم نعم نعم ba abin nan ah, ka samo mana Mustapha ba gan shi ba to akwai sahih abi daud da sahih wa da'if sunan abi daud na albani shi ma duk babu shi a ba silsila ba silsila na أنا أقول لك ألباني يأتي ضعيف الجامع da'iful jami' aljami'u saghir eh to shi ma yana nan kusa da ku ai ألباني ضعيف انظر ضعيف الجامع معناه ضعفه في ضيف ابي داود na'am ضعفه في ضيف yawa da'if abi daud inda da shi shine na'am dauko da sahih din da da'if din ka sauko shi amma dai ka nemi sai ka neme shi ta hata kulli sha'ara shi wannan sai ka ya zaka gano da huruful mu'jam haka zaka bi ta hata sai ka duba harful ta a a da'if zaka same shi ai ba zaka same shi a sahih din batun da ya يا ba بعد رقم ya ba a bashi 847
eh
قال 847
kan ka mayar mustapha ba sha hannunka za mu bukaci shi to wai ka- ka duba huruf din mana ka duba tahat tahat ta ha ta nawa ne su- nawa ne rakam din tace 1847
1847 1847 gumari dai ya inganta hadisin
رواه داود قال أبو داود الحاكم حديث منكر هو ضعيف Mm.
ورواه الترمذي وابن ماجه الترمذي ماذا قال الترمذي رواه قال رواه الترمذي رقم 106 me yace a kansa
اه كوي ولم يكن منكر ولم yace eh شيء حديث منكر وهو ضعيف شيء الحارث بن وجيه wa ya faɗa haka abu ha abu daud a cikin sunan الترمذي كمان
ku kawo mun da'ifa din ابن ماجه كما 597 ku kawo mun da'iful jami' din yawa a inna ya sa shi to shikenan karanta karanta shi ke tunda ka gan shi kuma can ka karanta na'am لما زي
إن تحت كل kulli kulli sha'aratin janabatun janabatan Mm.
fagsilu sha'ara fagsilu sha'ara wanqudul ah, wa anqul bashara wa an- wanqul ba wanqu wanqu to yayi wanqul bashara mm yace da'if da'if aha da'if bai faɗi a ina ya za a fashi ba ai yana faɗa eh dauda tirmizi da kuma ibn majah
eh bai faɗi a inda ya za a fashi din ba wani lokaci yakan faɗa ya ce a da'if mushkat da kuma da'if abu dauda yauwa da'if abu dawud to shikenan ba mu da da'if abu dawud din sai yana cikin kwamfuta almuhim a shi ya dan- a- a- yadur al'amal ya duru akan shi alharith din alharith ibn waje wanda yake ganin kan cewar munkarul hadith ne to hadisinsa ba zai inganta ba ko da ya samu tawa- mutaba'at wataƙila shi akan abin da haka albani ya tafi kuma wanda yake ganin kan cewa a ba ba munkar bane to hadisinsa zai iya inganta yanzu kamar shi Abu Hatim da yace hadha hadithun munkar to al-munkar abadan munkar la yataqawwa al-hadith hadisin da malamai suka ce masa munkar to la yataqawwa domin ma'anar munkar ta bayyana khata'uhu kuskuren hadisin ya bayyana to wanda ko kuskuren sa ya bayyana ai ba yadda za ka ce za ka karfafa shi ya bayyana cewa ba haka ba ne amma wanda kake tsammanin cewar ah, yana da fuska sai dai fuskan marjuha ce to wannan shine wanda yake taɓawa na'am وجوب التقرير هنا eh
ساكت
na'am يا يا يا ابو to shi ma wannan ba nassi bane akan wujubu tahlil din ai Mm. tunda an ce ai fa'anqul bashara Mm.
قول للشعب wa bullu sha'ar idan aka isa matuƙa akan zubarwa shikenan kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama na'am so da aka sai a ɗauki fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na taklil akan me akan istihbab na'am
نعم آه، نحن في التطور والترتيب na'am Ah, nan bari mu ga abin da ibn hazm ya ce akan wannan hadisin الظاهر الظاهري إيه. محلاني إيه. وأما الخبر إن تحت كل شعرة جنابة ف- آه، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر فإنه من رواية الحارث ابن وجيه وهو ضعيف ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه إلا غسل الش- إلا غسل الشعر وإنقاء البشر وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك بل هو تام دون تدلك وأما الخبر الذي فيه خل الأصول الشعر وأنق البشر فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب فسقط ثم لو صح لما كان فيه إلا إجابة إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك نعم eh to ai ba ai ba mu kar- ai ba mu karasa ba ko mu karasa mu karasa oh, mun gama matsalar eh to ai shikenan at-tarjih eh to at-tarjih eh adamul wujub saboda wannan hadisin la yantahid la yantahid ya zamanto an a- a- a- a- a- an yi an yi magana da ijab domin ah, kamar yadda ibn hazm din yake ya faɗa din ne yani law sahha lama kana fihi ijabu takhlil eh a- a- a- at-takhlil dai a tadalluk kai yace eh ai matsalar biyu ce Ah. bal huwa tamun duna dhali- duna tadalluk wa dhahaba ila ijabi at-takhlil qaumun kama rawaina anna umar ibn al-khattab ra'a qauman yatawadda'un wannan akan wudu ne okay wannan takhlilul lihya ne
اختلفوا هل نعم.
من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب na'am sun yi sabani shin yana daga cikin sharaɗin wannan tsarki alfawur yin ta bai ɗaya lokaci ɗaya wato je- gaggautawa wattartib da jerantawa أو ليس من شروطها ko kuma ba sa daga cikin sharaɗin wannan alwala كاختلافهم في ذلك في الوضوء kamar yadda suka yi kamar sabaninsu akan wannan a wajen alwala وسبب اختلافهم في ذلك dalilin sabaninsu a cikin wannan هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب shin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukansa akan wajabci ne aw ala nadbi ko ko ana ɗaukansa akan soyarwa ne da shi
fa innahu lam yunqal anhu alayhi salatu wassalam domin shi dai sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito daga gare shi ba annahu ma tawabba qattu illa murattiban mutawaliyan cewa ya yi wata alwala da ɗai face a jere kuma a bibiyar juna na'am kad dhahaba qaumun waɗansu malamai sun tafi ila anna tartiba fi ya zuwa hadhihi ga cewa al-mas'ala tartibi a wannan tsarki abyanu minha fil wudu ya fi bayyana ma a cikin wannan tsarkin bisa a wajen alwala wa dhalika bayna ar-ra'si wa sa'ir al-jasad wannan ku shine tsakanin kai da sauran jiki liqawlihi alayhi salatu wassalam daga fa saboda faɗansa alaihi salatu wassalam fi hadithi ummi salama a cikin hadisin ummu sal ummi salama إنما يكفيك أن تهفي على رأسك ثلاث هفيات ya ishe ki kawai wato ki kwarara akan kanki wato kwara wato ka- kwara abin nan ka- ki kamfata ruwa akan kanki kamfata uku ثم تفيض الماء على جسدك sannan ki kwarara ruwa akan jikinki وحرف ثم harafin summa kuwa يقتضي الترتيب yana hukunta tartibi jerantawa بين أهل اللغة ba tare da sabani ba tsakanin ahlul lugha saboda haka kaga ya nuna kan cewa sai an yi tartib kenan na'am a ba qat'i dilala bane ai wannan zanni ne eh zanni ne inda ba inda qat'i ne ai ba za su saba ba
sai abin da suka nuna na'am da muka sai dai suka na ga kamar tartibin nasu tsakanin kai ne da sauran jiki mm.
sauran jiki gaba ɗaya a matsayin da yake sauran jiki a matsayin ɗaya yake to ai dama su ma tartibin ai abin da suke faɗa kenan su ma tartibin suna faɗansa ne tsakanin ayyukan wankan tsakanin kai da sauran jiki amma tsakanin gaɓoɓi ai a a ko a hadisin aisha a bai zo a, bai zo da kan cewar a, ya fara da gefen dama sannan gefen hagu ba illa mujmal din abin da ta faɗa kana yuhibbu hutayamu fi tana'ulihi wa ta- wa wa tarajjulihi wa fi sha'an wa wa tahurihi wa fi sha'anihi kullihi to inta na'am mun gama da wannan babin na'am albabu thani الباب الثاني babi na biyu في معرفة نواقض هذه الطهارة a cikin sanin a sanar da abubuwan da suke warware wannan sarki والأصل في هذا الباب asali a wannan babi قوله تعالى shine faɗin Allah ta'ala وإن كنتم جنبا in فطهروا kun kasance kuna da janaba fattaharu to ku yi tsa- ku yi wanka ku isa matuƙa wajen wato ɗahara shine aka fassara a mubalagar da ta zo a cikin fattaharu dinnan a matsayin wanka cewa tahara ce wadda take fauka tahara na'am وقوله da kuma faɗin Allah ta'ala ويسألونك عن المحيض قل هو أذى suna tambayar ka za su tambaye ka akan jinin haila ce kul huwa adha ce ne wato dauda ne الآية al'aya zuwa ƙarshen ayar واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حديثين من من min حدثين hadathaini malamai sun yi ittifaki akan wajabcin wannan tsarki min hadathaini daga kari guda biyu أحدهما na farkon su خروج المني على فتر- وجه الصحة fitar maniyi ta fuskar lafiya wato ba ta Bilmau.
fuskar rashin lafiya ba Ah, ba ta fuskar rashin lafiya ba wato shine wanda suke cewa ah, wato al-khurujul mu'tad fita na al'ada na'am في النوم أو في اليقظة a cikin bacci ko a cikin halin far- ko a farke من ذكر كان أو أنثى daga namiji ne ya kasance ko daga mace إلا ما روي عن النخعي illa abin da aka ruwaito daga ibrahim ibn yazid nakhai malamin abu hanifa من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام cewa shi baya ganin mace za ta yi wanka daga wato yin mafarki daga mafarki
وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل abin da ya sa wato a, kadai dai jumhurin wato a, a, a, a, a, abin nan dau- a, daukacin malamai sun yi ittifaki akan daidaita mace da, a, da, da daidaita maje- mace wajen mafarki da namiji للرجل ga namiji
لحديث أم سلمة saboda hadisin ummu salama shine asali wanda ya tabbata أنها قالت cewa ita ta ce يا رسول الله ta ce ya rasulallah المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل mace idan mace tana ganin a cikin bacci irin kwatankwacin abin da namiji yake gani na mafarki هل عليها غسل to ita ma akwai wanka a kanta wajibi قال نعم إذا ya ce رأت na'am الماء.
idha ra'atil ma ya ce na'am idha ra'atil ma idan ta garwa it's conditional to sai mush- mushkilan shine kan cewar a a wannan dai shine dai zahiri in ya zama to kan cewa ta tashi ta ga danshi Mm. to amma kuma idan ya zamanto kan cewa ta tashi ba za ta iya tuna danshin ba amma za ta iya cewar za ta iya tuna cewar irin abin da ake samu na shahawatul kubra na isa matuƙa wajen sha'awa ta same shi ko da ba ta gani ba Mm. to wannan shi ma- shi ma za ta yi tun da dama shi ne abin da yake sa- abin da yake samun namiji ɗin har ya zamanto kan cewar ya ga a fitar mani tunda wani lokaci ita fitar mani mace din ba zahiri ba ne gare ta wani lokaci zai iya zamantowa kan cewa rutubat- rutuba danshin gaban nata zai iya ishtibahi gare ta
إنما دي- إنما الماء من الماء innamal ma'u minal ma ita ma haka aka dauke ta akai na'am
وأما الحدث الثاني wa amma alhadathu thani to kun ga wannan khurujul mani wannan it- bittifaq illa abinda aka rawaito daga Ibrahim an-Nakhai eh kuma dalilin wannan a- a- shi- bai kawo hujja ba في باب a a- a shi a Ibn Rushd akan jumhur saboda ittifaqin su ya isa sai dai kawai wannan abinda a Ibrahim an-Nakhai ya faɗa akan hala guda ɗaya shine halar bacci halar mafarki da cewar ah, ita mace in ta yi mafarki ba za ta yi wanka ba to shine ya raddinsa da hadisin ummu salama na'am
وأما الحدث الثاني amma hadathu thani amma wato kari na biyu الذي اتفقوا عليه wanda suka yi ittifaki a kansa فهو دم الحيض shine jinin haila أعني إذا انقطع ina nufin idan ya yanke وذلك أيضا لقوله تعالى wannan ma shi ma kuma saboda faɗin Allah ta'ala ne ويسألونك عن المحيض za su tambaye ka dangane da jinin haila البقرة albaq al'aya ya zuwa ga aya a- a a- aya cikin suratul baqara ولله- fa'iza ta taharna fa'atuhunna to kaga fa'iza ta taharna fala taqrabuhunna hatta yatuhurna hatta yatuhurna to wannan yatuhurna ai ya raina tuhur su ga tsarki fa'iza ta taharna idan suka yi tsarki wanda ya nuna kan cewa wannan aikin nasu ne saboda ta'ul mutawa'a fa'iza ta taharna fa'atuhunna min haithu ma amara min haithu ma amarakumullah min haithu amarakumullah min haithu amarakumullah to kaga ya nuna kan cewar wannan ayar a zahirinta wajabta yin wanka ne daga tsarki daga jinin haila
ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء kuma saboda koyarwarsa sallallahu alaihi wasallam ga wanka daga haila ga aisha da su- da waninta daga cikin mata
واختلفوا في هذا الباب
amma gaskiya kawo wannan a cewar ya koya ma aisha wanka in yana nufin in yana nufin hadisin unqudhi ra'saki wamtashiti wa ay waghtasili da yazo a hadisin sifatul hajj to wannan wankan ba wankan haila bane ko wankan shiga ihram ne wankan shiga ihram ne Ah, fi qissati haidiha wa hiya muhrima haga abin da shi ma al-gumari yayi ishara gare shi kenan yana nufin wannan to wannan ba na haila bane amma wanda yake na kamar su Fatima binta Abi Hubaysh da ta je ta yi masa kuka akan istihadarsa cewa ya- ah, bai ce mata ah, cewa yi inna ma dhalika irqun wa laysa bihayd فإذا كانت لك- آ- آ- آ- آ- آ- فإذا أقبلت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي آ، أي فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة آ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم wasalli thumma salli to shi ma dai ah, sai in ya zo da da, ah, da kuma hadisin ah, eh hadisin fatima binta abi hubaish faghtasili wa salli ah, ah, ah, riwayar urwa ah, hadisan suke ne na haila almuhim dai riwayoyin hadisin fatima binta abi hubaish shine yake da ah, ah, ah, shine yake da bayanin wankan haila haka zalika da hadisin asma binti sakan bint, bint shakal ko bint sakan ko a cikin abu dawud da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi kaifal ghuslu min al to kaga wannan ya nuna wajabcin yin wanka daga al na'am
shi wancan ba kawai a wani wani sai da tunan shi aka ce suna yin kaza da su sam nan ta fi dubu
wannan ai na janaba ne
wancan wanda ta ta tambaya ta ce kai ma ta dan ya ce subhanallah eh shi din ne hadisin asma binti shakal Mm. Mm. to wannan nan sune nan shine mahallal ittifaq mahallal ittifaq akan khurujul mani da kuma akan a- a- a- a- al- al-intiha min damil haid yankewar tsarki daga jinin haila wannan babu sabani akai illa abinda aka rawaito daga Ibrahimun Nakhai na hali guda daya shine na ihtilamul mar'a Ah, ihtilamul mar'a Na'am.
واختلفوا في هذا الباب to sun yi sabani a wannan babin مما يجري مجرى الأصول daga abin da yake wato gudana a matsayin kamar usul ne wato su ne ka'idodin wannan babin
في في مسألتين akan مشهورتين matsala guda biyu mashhurai na'am المسألة الأولى matsala ta farko اختلف الصحابة رضي الله عنهم sahabbai radiyallahu anhum sun yi sabani في سبب إيجاب الطهر a cikin dalilin wajabta yin wanka من الوطئ min alwati'i daga saduwa da iyali فمنهم من رأى الطهر واجبا daga cikinsu akwai wanda ya ga yin wanka wajibi ne في التقاء الختانين daga haduwar alkhitanai ne wato kaciya guda biyu أنزل أو لم ينزل ya yi inzali ko bai yi inzali ba وعليه أكثر فقهاء الأمصار a kansa ne mafiya yawan malaman garuruwan musulmi suke a kai مالك وأصحابه maliku da sahabbansa da almajiran mazhabarsa والشافعي وأصحابه da shafi'i da almajiran mazhabarsa وجماعة من أهل الظاهر da kuma taron mu- malamai daga ma ahalul zahir malaman zahiriya
سنة أكثر فقهاء الأمصار na'am wannan eh su ne
وذهب قوم من من أهل الظاهر waɗansu malamai daga ahalul zahir suka tafi إلى إيجاب الطهر suka tafi zuwa ga wajabcin yin wanka مع الإنزال فقط tare da inzali kadai Ah, in babu inzali babu wanka إنما الماء للماء eh da aka yi maganar su kan eh
wasababu fi fi ikhtilafihim fi dhalik dalilin sabaninsu a cikin wannan ta'arud al ahadith fi dhalik to shine wato cin karon hadisai akan wannan لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان domin a d- d- domin a, abin da ya zo a cikin wannan hadisai ne guda biyu tabbatattu اتفق أهل الصحيح على تخريجهما Ma- masu fitar da hadisai sahihai su ne ma'abuta a sahih sun yi ittifaki akan ruwaito hadisan قال القاضي رضي الله عنه alqadi radiyallahu anhu abul walid baji muallif din kenan Allah ya yarda da shi yace ومتى قلت ثابت yayin da nace tabbatacce فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم ina nufin abin da bukhari ko muslim suka ruwaito shi أو ما اجتمعا عليه ko abin da suka yi ijma'i a- ko abin da suka haɗu a kan ruwayarsa wannan bayanin iti- a- a- shi da kansa ne yake bayyana istilahinsa bai kashi a farkon na'am mukaddima أحدهما na'am na farkon su حديث أبي هريرة رضي الله عنه hadisan abi huraira Allah ya yarda da shi عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce إذا قعد بين جعبها الأربع idan ya zauna idan ya tsuguna a tsakanin wato rassanta guda hudu وألزق الختان بالختان kuma ya sadar da kaciya tare da kaciya فقد وجب الغسل to wanka ya waje ba to abin da suke nufi da ashu'a ashu'a bil arba shine waɗansu suka ce su ne wato a a- al al yadan war rijlan Um, waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi su ne abin nan wato fatan gabanta a guda hudu da na saman da na ciki Um, kuma ilzaqul khitan bil khidan abin da ake nufi a a shine maghibul hashafa shiga ciki amma ba wai kawai mujarradin taba wajen ba Ah, ba mujarradin taba wajen ba Mm. kuma ko tabawa ba tare da intishar ba ba tare da samun a a a a- a gaban mutum ya tashi ba na'am عاف.
in'ad Mm, shine in'ad ko intishar na'am نعم آه، والحديث الث- to wannan shine hadisi na farko kenan نعم.
hadisin abi huraira wal hadithu thani hadisi na biyu حديث عثمان hadisin usman أنه سئل فقيل له an tambaye shi aka tambaye a- a- a- an tambaye shi sai aka ce masa أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يم ولم يمني ka bani labari idan mutum ya sadu da iyalinsa bai fitar da bai yi maniyi ba قال عثمان sai Uthman ya ce يتوضأ كما يتوضأ للصلاة zai yi alwala kamar yadda yake yin alwalarsa ta sallah سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu za mu minti 40 da biyar to shikenan to sai mu juya salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa- wa man wala na ce a sabanin da ya zo da wanda daga baya aka riga aka kuma warware shi aka yi ijma'i to ai kaga wancan sabanin kawai sai dai a faɗe shi don dai a san tarihi kaga ibn hazm abin da yace ilahul ha- ilajul hashafa aw ilaju miqdariha min adh-dhakar الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل فإن أدمت هي أيضا هي أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل فإن كان أحدهما مجنونا أو سكرانا أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء فإذا بلغ لزمه الغسل الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك wannan nusar ba ta da kyau ko kana Mm, wannan nusar akwai akwai sakt akwai sakt a ciki nusar Ahmad Shakir ita ce eh, kuma ina jin zaka dauko mun tana cikin akwai tana can akwai ta al-muhalla din a'a dauko mun a- anyway bari mu duba a cikin nan kawai ai ita ce ta nan din ce nushar ba ta da kyau ba ta da kyau kaga akwai sabta a ciki zahir ne wannan magana tasa ce da ya ce jama'atun min ahli zahir nake so mu yi ta haƙiƙinta to wannan ina gan- haka ne a wannan nushar ma al-ashya al-mujibatu lil ghusl al-mujibatu ghu- a- a- ghaslu al-jasadi kullihi shine ya kawo ilajul hashaf ilajul hashafa kaga shi ma yace amzala aw lam yunzil sai dai fa in kana ahaduhuma majnunan aw sakranan aw na'iman aw mughman alayhi aw mukrahan falaysa ala man hadhihi sifatuhu minhuma illa alwudu faqat idha afaqa aw istayqadha illa an yunzil to shi yayi fa in kana ahaduhuma ghayra balgin fala ghusla alayhi eh shi din ne lokacin yes shi ne dama dalilin ah, dawowar sahabbai ga wannan na'am to bismillah mu ci gaba
نعم والسبب في, في ف- اختلافهم في ذلك
Eh, to dalilin sabanin su akan wannan تعارض الأحاديث في ذلك
wato cin karon hadisai akan wannan لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان domin hadisai guda biyu sun zo tabbatattu mun wuce nan ai za a je fa zahabal ulama fi hadaini alhadithaini نعم na'am
والحديث الثاني والحديث الثاني نعم
والحديث الثاني shi ma mun biya shi to فذهب العلماء في هذين الحديثين to sai malamai suka tafi a cikin waɗannan hadisai guda biyu مذهبين mazhaba biyu احدهما mazhaba ta farko مذهب النسخ shine mazhabar annas wato shafewar hukunci
والثاني Sa- na biyu mazhaba ta biyu مذهب الرجوع الى ما عليه الاتفاق عند التعارض shine mazhabar komawa ya zuwa ga abinda wato ake da ittifaki a kansa a a a- wa- wato akan abinda yake ittifaki ya tabbata kafin sabanin yayin da in aka samu sabani الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح wanda yake ba zai iya yiwuwa a yi jam'i a cikin wannan sabani ba ko a yi tarjihi فالجمهور رأوا to jumhur sai suka ga kan cewa أن حديث أبي هريرة cewa hadisan abi huraira ناسخ لحديث عثمان رضي الله mai عنه shafewa ne ga hukuncin hadisin uthman ومن الهجة لهم على ذلك daga hujjar gare su daga hujja a gare su akan wannan ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه abinda aka ruwaito daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya yarda da shi أنه قال cewa ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
قال نيكم من باكوري إنما إنما جاء أبوي قال.
إنما جاء إنما جاء إنما جعل ذلك رخص إن رسول الله sallallahu alaihi wasallam إنما جعل ذلك هكني أنا Mm, ni ma haka yake باب قال Mm, babu kala قال لا معاك إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan rukhsa ne a farkon musulunci ثم أمر بالغسل sannan ya umarni da ayi wanka أمره أبو داود kharrajahu Abu Dawud خرجه to kharrajahu ni a dawa nusar eh to akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisin
وأما من رأى kharrajahu eh eh kharrajahu wa amma man ra'a wanda daga ciki kuma ya ga أن التعارض بين هذين الحديثين cewa cin karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu هو مما لا يمكن الجمع فيه abu ne wanda yake fa ba za a iya yin jam'i tsakanin su ba ولا ba الترجيح za a iya yin tarjihi ba duk hadisan a cikin sahih suke hadisin Uthman a Bukhari yake hadisin Abi Hurairah ma Bukhari da Muslim فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق to a wajensa sai ya ce a- to sai a koma akan abin da ake da ittifaki a kansa وهو وجوب الماء من الماء shine wujubul ma'i min alma wajabcin yin wanka daga fitar ruwa na maniyi tune su ne mazhaba ta biyu din suka ce shine amma alaihil ittifaq wai ba wai bai san cewar akwai hadisin a idza a- a- idza altaqa alkhitanu alkhitan ba to amma in haka ne ai babu dalili akan wanne ne na farkon wanne ne na ƙarshen ko ba zai yi ai jam'i ba ko ba zai yi ai tarjihi ba eh tunda ba zai yi ai tunda ba a san tarihi ba ba zai yi a ce an yi nas ba
وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة Jumhu- jumhurin malamai sun rinjayar da hadisin abi huraira من جهة القياس ta jihar kiyas bayan wancan hadisin a ubay ibn ka'ab wanda yake sarihi ne akan nasr Mm.
قالوا sai suka ce وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاوزة الختانين توجب الحج shine cewa yayin da ijma'i ya afku akan cewar wato wucewar kaciyar a, wato haduwar kaciyar nan guda biyu wucewar daya zuwa ga daya tujibul had yana wajabta yin had yana wajabta haddi akan su waɗanda ma'abuta kaciyar su su biyu وجب أن يكون هو الموجب للغسل to ya wajaba ya zamanto wannan ma yana wajabta yin wanka wannan shi ake ce ma qiyasu shaba kaga ba qiyasu illa bane eh shine ke- kamanci
وهكذا suka hikaito أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء suka ce الأربعة wannan qiyasin ma an dauko shi daga al-khulafa'il arba'a ورجح الجمهور ذلك أيضا kuma ri- jumhur suka rinjayar da wannan ta wa- har har wa yau من حديث عائشة daga hadisin Aisha لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga bayar da labarin ta ga wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أخرجه مسلم
muslim ya fitar da shi da aka tambaye ta akan wannan yace idza jalasa sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba wa ajhadaha mm, faqad wajaba al-ghusl na'am na wata ruwa ma akwai wanda ya zo ya tambaya na sallallahu wace inni la af'alu hadha wa hadhihi fana- eh, fanaktasil eh anzala aw lam yunzil Mm. anzala aw lam yunzil hadisin abi huraira ba na'am eh mutafa al mas'ala thaniya so wannan wannan matsalar sabanin ya riga ya wuce yanzu babu wanda yake zai faɗa haka tun daga ibnu hazm ma shi ma yana tare da jumhur
المسألة الثانية آه، المسألة الثانية
اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر malamai sun yi saɓani a cikin sifar da ake lura da ita wajen kasancewar fitar mani yana wajabta yin wanka وذهب مالك malik ya tafi akan cewa إلى اعتبار اللذة ya في zuwa ga it- izina da alladha shine jin daɗi a cikin wan- a cikin fitar tasa
وذهب الشافعي shafi'i kuma ya tafi ya zuwa akan cewa إلى أن نفس خروجه cewa an asalin fitar kawai هو الموجب shine mai wajabtawa ga yin wanka سواء أخرج باللذة sawa'un kharaja bi ladha sawa- daidai ne ya fitar da jin daɗi أو بغير لذة ko ba da jin daɗi ba Mm. saboda a, abin nan a, shi malik ya nu- ya nuna sifar a- abin da aka sani na khurujul mani shine wanda yake na al'ada da muktarin tare da sha'awa ya khuruju min a- a- a- a- a- a- a- a- abin nan khuliqa min ma'in dafiq a tadaffuq wajen khuruj din shine wanda yake kawa da sha'awa to amma akwai wani khuruj din da zai zamanto wanda yake ba mu'tad ba kawai mutum ya razana ya tsorata um, ko ya taka wuta ko wani abu irin wannan yana faruwa Mm. na'am وسبب اختلافهم في ذلك to dalilin saɓaninsu a cikin wannan matsalar هو شيئان abubuwa biyu ne أحدهما na farkonsu هل اسم الجنوب ينطلق على الذي أجنبه على الجهة الغير معتادة shin sunan mai janaba ana sakinsa ana amfani da shi a wajen wanda yake yayi janaba ta jiha wadda take ba ta al'ada ba أم ليس ينطلق عليه ko kuma ba a masa saki ba a bashi wannan suna ani wanda yake fitar ya fitar da mani a bisa tsoro ko ya taka wuta sai mani ya fita za a ce masa yayi- za a ce masa wannan junub ne to to فمن shine رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنبه على طريق العادة idan to wanda ya ga cewa ana ana amfani da wannan kalma ne akan wanda yayi janaba ta fuskar al'ada لم يوجب الطهر bai wajabta ba zai wajab baya wajabta wanka في خروجه من غير akan لذة.
fitar mani ba tare da jin daɗi ba ومن رأى wanda ya ga cewa eh, أنه ينطلق, ينطلق على خروج المني كيfama خرج yana yana yana wanda kuma yake ganin kan cewar ana amfani da kalmar junub akan fitar mani ko ta yaya ya fita أوجب منه الطهر to sai ya wajabta masa yin wanka وإن لم يخرج مع لذة ko da bai fita tare da ladza ba Mm. ko da bai fita tare da alladza ba
والسبب الثاني
Ah, wasababu thani dalili na biyu akan wannan sabani nasu تشبيه خروجه ب- بغير لذة بدم الاستهاضة su- kamantar da fit- kamanta fitarsa ba tare da jin daɗi ba da jinin istihaba واختلافهم في خروج الدم على جهة da الاستهاضة saɓaninsu a kan fitar jini a fitar jini ta bi- ta- ta hanyar rashin lafiyar kwararar jini ta gaban mace istihaba هل يوجب طهرا shin أم yana wajabta yin wanka ne ko ko baya wajabta wanka wato mace mai ganin jinin istihaba za ta yi wanka saboda fitar wannan jinin ko ko ba za ta yi wanka ba وسنذكره في باب الحيض to za mu ambace shi a babin haila وإن كان من هذا duk da الباب yake yana cikin wannan babin tunda wanka ne Eh.
وفي الم- وفي المذهب في هذا الباب saboda haka قال- zai dawo yana wannan sababin na biyu za za mu dawo ya zuwa gare shi نعم na'am وفي المذهب في هذا الباب فرع a cikin a- akwai reshi a cikin mazhabar a cikin mazhabar malik a wannan babi وهو shine إذا انتقل من- من أصل م- من أصل مجاريه بلذة idan ya fito idan ya idan ya wato idan idan ya curu daga asalin magudanarsa da jin daɗi ثم خرج في وقت آخر sannan ya fita a wani lokacin daban بغير لذة ba tare da jin daɗi ba مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يت- من المجامع بعد أن يتطهر kamar ya fito maniyin ya fito daga wanda ya yi jima'i bayan ya yi wanka mutum ne ya sadu da iyalinsa bai yi inzal ba ai mutum ne ya sadu da iyalinsa ya yi inzal sannan kuma ya je ya fito daga cikin wanka sai wani maniyin ya sake fitowa
amma ba dafik ba na'am almuhim dai bi ghairi istifsal sawa'un dafi aw ghairi dafi na'am فقيل to sai aka ce a wannan a mazhaba ne يعيد الطهر zai sake wanka وقيل لا يعيده aka ce kuma a kauli na biyu kuma la yu'iduhu ba zai sake wanka ba na'am
وذلك أن هذا النوع wannan ku shine cewa wannan nau'i من الخروج na fitar mani سهبته اللذة ai wato jin daɗi ya haɗu tare da shi في بعض نقلته yayin da yake fito a cikin sashen fitowarsa shi ne na ولم farko تسهبه في بعض amma kuma a wani karon a wani ba'alin bai same shi ba shine fitar ta biyu fitar ta biyu ba ladda kawai fita ya ji yayi saboda haka ba dafik bane na'am فمن غلب faman ghallaba wanda ya rinjayar da اللذة halin jin daɗi قال sai ya ce يجب الطهر tsarki yana wanka yana wajaba ومن غلب حال عدم اللذة wanda ya kuma ya rinjayar da halin rashin jin daɗi قال لا يجب عليه الطهر sai ya ce wanka ba zai wajaba a gare shi ba a'a mutum ne ya sadu da iyalinsa ya yi ya samu a, ya yi inzal sai ya je ya wanka bayan ya yi wanka sai wani maniyin ya sake fitowa an gane to kaga na biyun ai kaga fitarsa ba- ba ba fita ce wanda za a ce babu jin daɗi ba amma jin daɗin na farko ne da can bai gama fita ba wani ya bai gama fa eh na'am eh na'am ya ke sa mani ya ji kunya so kaji an ramma ya ji kunya
sauri yana na'am bar da Allah mu ga ah, mu ga mashhurin maza- ah, ai matsalar ah, Khalil ya faɗe ta ai Mm, Khalil ya faɗe ta kaga wa in kharaja bi naumin ai fihi bi ladhatin mu'tadatin aw la bal walau bila ladhatin aslan ala al mu'tamad على المعتمد أو بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع أو إن خرج بعد ذهاب لذة معتادة آه. بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاده سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة فقوله ولم يغتسل لا مفهوم له لا إن خرج يقظة بلا لذة يوا كاغا ga matsalan nan wancan ah, wato wannan suna ta- suna ah, idan mutum ya zamanto fitar maniyin ah, fitar maniyin ba da jima'i bane ya fita bi ladza sai daga baya kuma sai ya fito bayan wannan ladza ta riga ta wuce to zai yi wanka eh, zai yi wanka shine wanda ya fada a nan wajen cewar a a au in kharaja ba'da dhahabi ladha bila jima'in mu'ta- ba'da ba'da- ba'da dhahabi ladhatin mu'tadatin bila jima'in bi an nadhara aw tafakkara aw bashara faltadha fa kharaja al-mani muqarinan laha aw ba'da dhahabiha wa sukuni in'adihi sawa'un اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أنه لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محله إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة فقوله ولم يغتسل لا مفهوم له لا إن خرج بلا لذة تسيكاو مسألة تبيو شيني آه كمن جامع فاغتسل ثم أمنى fa innahu yatawadda'u wa la yaqtasil mm. لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتك- لا يتكرر لها الغسل to sai matsalar idan ya zamanto cewar kharajal mani da bijima sannan bayan yayi ga- ya- ya- bayan jima'in kuma ya fita ba tare da ladda ba to shi ta ce wannan sura bai kawo ta ba na ga ah, yawwa ya ce bi khilafi ma idza kanat alladha nasha an jima'in bi an aghaba alhashafa wa lam yunzil thumma anzala ba'da dhahabi ladhatihi wa sukuni in'adhihi fa innahu yajibu alayhi alghusl ma lam yakun ightasala qabla alinzal wa illa fala liwujudi mujib alghusl wa huwa maghib alhashafa Mm, wannan wadih Mm, yawa shi- gashi nan matsala a- wa amma idza ightasala li khuruji ba'dihi fala ghusla alayhi li khuruji baqihi ta ce wannan matsalar to ta ce mashura na'am shikenan aiko mun kai karshen babi to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk